ma'ana kenan ana son ka ɗaure ranka a lokacin da ta samu fushi da me za ka ɗaure ta da juriya da haƙuri shi kansa definition na haƙuri ma'anansa shi ne alhaftu tsare rai ka tsare ta a wani tsunki ka hana ta abin da kake so shi ne kayi haƙuri to idan kai wannan kuma kada ka tafi ta ta fita sai ka daure sai ka rike ta a haka to shi ne kan samu alheri waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a ci nasara kuma su suke sa a ga kimar idan kai haƙuri da Allah ya ce wa'ala annan nasri ma'a sabr ka sani cin nasara suna tare da hakuri. qur'ani kuma ya yi ladina amanu ta'inu bis sabr was sala ya kuma su imani ku nemi taimako na inji Allah ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sabr dan haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haƙuri a matsayin tsare rai ka dabaibaye ta ka sa ta a cikin wani hali na abin da kake so ka hana na in an saba maka sata cikin gidan ka hakuri ka kulle ka na in an ma wulaƙanci ka sa ka a cikin rai ka kulle ka sannan bayan ka kulle ta shine ka hana ta kuna daga mana hankali ko bayan ka hana ta shine kuma dole sai ka jure to shine kuma ka samu ilmi dan haka ka samu asabar kuma ka samu alheri waɗannan sifofin Allah ta tabaraka wa ta'ala yana kala kala idan ba a manta ba mun karanta hadisi na shi asad wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fika min da cikinka akwai fasalatani wato ɗabi'u ko kulukani ɗabi'u guda biyu yuhibbukum Allah Allah yana son waɗannan dabi'u shine hakuri da juriya da kuma wato abin nan jinkiri kan wasu al'amura ba tare da gaggawa ba kisa yake maka al'ilmu wa huwa dabtun nafsu inda al wato shine dan adam ya daure ransa ya hana ta ta abin da take so inda rubar lokacin da kai fushi ana son ka zama mai haƙuri mai juriya hususan a lokacin da wato ranka ya baki wannan shi ne abin da ake so sannan wasabru alal aza, ka yi haƙuri kuma akan cutarwa ka yi haƙuri karka cuci wani kuma ka yi haƙuri kar wani in ya cuce ka ko ya samar da matsala a wajen ka kai masa haƙuri kai ka ɗauki haƙurin ba za ka cuci kowa ba sannan kuma in an cuce ka to sai ka yi haƙuri idan wani abu na cutarwa ya same ka ko a gurin aiki ko a wajen matarka ko a gun 'ya'yanka ko a wajen maƙwabtanka ko a wajen abokanka gurin aiki ko a aji ko a ina ne ma dai duk inda wani abu na cuta ya same ka ana son ka yi haƙuri to idan ka yi haƙuri shi ne kan samu al'ilmu kuma kan samu asaba haƙuri yana da wahala ba a iya gane kana da haƙuri sai abin yin haƙuri ya same ka kayi amma da magana da wasu abubuwa duk ba a iya gane haƙurinka sai in abin haƙurin ya faru kuma an ga kayan haƙuri kamar yadda za mu samu a nan gaba والصبر على الأذى ده ينهقلي أكن توتس ورد واليمة من غير ضعف ba wai kuma dan da rauni ne yasa kai hakurin a sai dan hakurin kawai dan Allah kai wala ajabin ba dan ka kasa misali mutum ne yanzu ana kokarin fada ana cewa kai hakuri ana ta baka hakuri sai ka iya hakurin ka ci gaba da yin maganganu har mutane suka gaji da bada haƙuri sai kuka fara da kuwa da wanda za su yi fada da shi shi kenan Allah ba shi nasara ya maka dukan tsiya ba wanda ya raba kuɗi da kanka kai gaba to shi wannan ba haƙuri ba al'ajibu ne ya same ka kasa ne da an baka haƙuri ne kai haƙuri amma yanzu an doke ka an jirge ka ka rasa yadda za ka yi saboda haka ƙoƙari ma kake ka samu hanyar gudu to sunansa ba haƙuri ba wannan ajibu ka kasa ne kawai ka kasa don haka ba ka da duniya. kuma ka ga mutum kana tsammanin lagwalagwa ne don haka kana ganin ka kai ƙato da mai yawa kana da kuma za ka ci nasara ashe irin waɗannan ƙanana ne irin waɗanda suka kama da kunama ka san duk girman ka ta da kunama za ka iya ɗaga ga ka ƙato abba tafin ƙafar kama zai iya bin ta amma kuma dole za ka ɗaga to zai kasance irin wannan kana tsammanin rauni yake da shi a ba rauni ba da ya rinka buga ta raunin ta sai rinka kawai a cikin jiki kake da shi huhu irin lagu da hula ɗin to nan ma raunin ka yi sa ka gaba shi ba haƙuri ake kira a haƙuri shi ne kana da ikon ka yi abin kuma sai ka haƙura ka ba kana da iko za ka ci nasara a kanka ba gazawa ba ne ba ba rauni ba ne kana da iko za ka iya yi amma ka kai haƙuri da wannan shi ake kira al'ilmu wa sabr ma'ana ka yi haƙuri kuma ka yi juriya to wannan shi ne abin da ake buƙata a wannan ƙala lukumari lukumari al ne yake cewa ya yi fice wajen maganganun hikima qur'ani ma cewa wa laqad atina luqman al-hikma hakika mun ba ma luqmana hikma da dai sabani malaman suna ta sabani wasu ce annabi wasu ce ba annabi ba amma dai ana cewa rajulun salih hakim mutum ne mai hikima maganganunsa duka na hikima قال لقمان لقمان يا جاء مدرسة yana cewa salasatun abubuwa guda uku la na ba a iya sanin su illa inda salasa sai abubuwa uku sun faru wato abubuwa uku ba a sanin mutum yana da waɗannan abubuwa guda uku sai abubuwa uku sun faru da shi in an ga waɗancan abubuwan ba su faru ba to shi kenan sai a ce yana da waɗannan abubuwa abu na farko la yuqafu al ba a sabin mai haƙuri da juriya illa inda al-ghadab sai lokacin da fushi ya zo masa sai kuma aka ga yayin haƙuri ya sanya wannan abu to anan ne za a iya cewa wani yana da haƙuri amma idan fushi bai zo ma ba ba a iya gane kana da haƙuri idan abin fushi bai zo ba ba a iya gane kai mai haƙuri ne daga abin kuɗi ya faru in ka fara surutai da zage-zage to shi nan yanzu halin ka ya nuna ba ka da hakuri amma ga abu nan za ka iya kuma kushin ya zo ga kome amma sai ka haɗe ya kai kuɗi ka zauna to lalle a wannan kam za a iya gane cewa kai mutum ne mai haƙuri. abu na biyu wani kuja ba a iya gane kai jarumi ne illa inda al'arab na lokacin da yaƙi ya taso idan yaƙi bai taso ba dan sako kana kururuwa kana ihu a nan kana cewa kai jarumi ne duk ba za a yarda ba sai an ga yaƙin ya zo kuma ka buga kuma baka gudu ba to shi kenan za a iya gane cewa kai jarumi amma dan awa da kawai kururuwa kai ta ihun banza kana zika kanka amma da wani ya zo kawai sai ka ruga a guje a to kai ba jarumi ba ne ba a gane jarumta sai lokacin da yaƙi ya nufa sannan za a iya gane cewa kai jarumi wala akun wala yu'rafu al ba a gane dan uwa mai son mutum hakikatan yana son ka illa inda al'ada sai lokacin da bukata ta kasu. idan bukata ta kasu za ka iya gane yanka. wani ba za ka gaba dangin ka bane amma sai ya dauko bukatar kuma ya zai maka anan kake iya gane masoyanka duk wanda bukata ba ta same shi ba to ba ya iya gane masoyanka akwai wanda cikin gidanku ne wanda kila ma ku daya in jafa'i zai same ka da bala'i murna zai kai ka san ba masoyinka bane haka ne ko ba haka ba za ka ga wani gobara ne za ka same amma wani murna zai a lokacin kuma wani ba an goku ɗaya ba ba kone ba sai ya so da wasu abubuwa sai ya zo maka daji amma ga wani nan kusa da kai yana madalla ba ka iya gane masoyi da ɗan uwa illa inda hajar sai lokacin da bukatar ka da haka duk wanda ya da cikin harkar ka tana da bukatar to wannan shine haƙiƙanin masoyi kuma shine haƙiƙanin ɗan uwa amma wanda yake son musifa ta same sa wannan ba ɗan uwa bane ko da ɗan uwa ne na jini to bai kaunar ka da haka sai za malai ce walal af ba a iya gane ɗan uwa illa inda al'aja wato sai lokacin da bukata ta taso waɗannan malai yana ba da misalai akan cewa ba za a gane haƙurinka ba sai lokacin da fushinka ya taso kuma ka iya haɗiye fushinka وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الآن من منزل الله يا بعد مثالي إلي دبن دبن وأن ذلك مأوكك مثالي مأوكك عند منزل الله يا بايا في العلم وجن حقول النبي صلى الله عليه وسلم على يوم النبي أقول مثالي دامه waɗanda annabin ya nuna ma al'umma da cewa shi mai haƙuri ne kuma mai juriya ne kuma mai haɗe haƙuri mai yafiya kuma a cikin rayuwar annabi an ga misalai da dama wasabir alal aza wato da haƙuri akan cutarwa daga waɗanda ba su yi imani da shi ba walahu fi zalika qisatul mashhura yace misali da aka samu daga annabi wanda yake nuna jinkiri da haƙuri wanda annabi yake da shi shine wannan kissa kissoshi da dama waɗanda suka shahara cikin littattafan tarihi na rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma dai malam ya bada misali kissatul a'rabi kissar wani balaradan ƙauye annabi jazzaba rida'ahu wanda ya fizge mayafin annabi aljazbu shi ne fizga ta hanyar ƙarfi wannan abin ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi ya dawo daga ya tarihi ya ce ya dawo daga yaƙi ga gajiyar yaƙi ga wahalar jinwa ga damuwoyin iri iri annabi ya gaji kuma ya dawo daga yaki yana da bukatar ya iso gari har gida yana son ya shiga wato abin nan yana son ya shiga wajen iyalansa sai ga wani balarabin ƙauye a arabi balarabin ƙauye sai ya kama mayafin annabi ta baya sai ya fizza mayafin yana shaƙe da wuyar annabi sallallahu alaihi ya fizgi mayafi kuma yana kiransa da wani irin suna wadda sunansa ne amma ba a mutuntawa ba yana fizgan mayafi yana cewa ya muhammad ya muhammad yana jan mayafin har sai da annabi ya faɗi a kansa anas ya ce sai da mayafin ya sha tarawun a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya shaƙe kuma wauta da ya da ita bayan ya yi masa hakan sai yana gaya ma annabi yana cewa a aqidin min malin la illa fi ata ka bani daga kudin da Allah ya ba ka ji wata irin magana ba da dabi ya fitne har ya kayan da shi kuma ya faɗi a kansa kuma yana cewa ya bani kuɗi daga cikin kuɗin da Allah ya ba amma abin da zai ba ka mamaki ana fiye lokacin da annabi ya juya ya kalle shi sai ya gurmuce madadin ya fusaka, da ya kalle shi sai ya gurmuce to kuna ganin yanzu waye zai iya haka ka kalle ta abin ya faru mutumin nan ba a jiya ya dace kuma ma baya cikin tawagar da aka je yaki kuma annabi ya gaji kwana da kwanaki da iyalansa ba kuma yana son ya shiga wajen iyalansa kuma ya gaji ga gajiya ga abin da biya faru amma ya fizge da ya shaƙe ya jarida ana fiye sayar da annabi duk da cewa wuyan annabi fari sanda amma sai da ya sake yi ja saboda duniya ta so haka ya ce kuma ya ba shi kuɗi daga cikin kudi da Allah ya wannan misali ne da girman gaske da yake nuna haƙuri na annabi sallallahu alaihi wasallam Ya sa malam yake wa qad daraba ar-rasul al-masal manzo Allah ya bada misalai iri daban-daban na juriya da haƙuri da yake manzo Allah bai kalle shi sai ya murmushi saboda tsaba haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma wa izzatuhu ma'a daud shi daud shi ake kira kufai wani sahabi ne an gane tana da girman al'amari ita ma a haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam daud ya baya ya musulunta a wajen annabi alaihi ya karɓi musulunci ya koma cikin danginsa uwarsa ta ƙi karɓar musulunci babansa ya ƙi karɓar musulunci suka yi masa ba daɗi annabi sallallahu alaihi sallama suka zo suka yi faɗi abin da duk za su faɗa na maganganu na batunci a kabbar da Allah sallallahu alaihi wasallam dawud ya zo ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai hakuri kai hakuri ya ce kamun addu'a ya rasulullah annabi ya ce Allahumma hadi dawsan Allah ka shirya da daw wa ati bihim yace zaka zo mun da sun musulunta hakuri da annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya ce ka yi haƙuri Allah ya shiryar da kai ya tabbatar da kai akan shirya za ka zo mun da su suna shiryayyu abinda kuma ya faru kenan ƙarshe shekara ta dawo dawo zai tashi dawa ya dawa da mutane tamanin da wani abu waɗanda suka bukulunta a garin wannan shi ne haƙuri ba ka da haƙuri dan uwanka ba musulmi wanda ya musulmi da baka iya hakuri da su balle ka bi ka kyawa ka kira wani zuwa ga musulunci musulmi ma bai tsira ba kana zagin wanda ma ba musulmi ba kana zagin to kai gaba ɗaya ba ka da gani ba haka ne ko ba ka da wanda ka yarda da ka zagi musulmi ka zagi wanda ba musulmi ba ka ci amanar musulmi ka ci amanar wanda ba musulmi ba ka cinye kudin musulmi ka cinye kudin wanda ba musulmi ba in ba a yi sa'a ba ka yi zina da musulma ka yi zina da wacce ba musulma ba to me za ka faɗa hazali ma kai ne kila kake koran mutane a musulunci waɗannan misalai ne wanda annabi yake malai kawo su a matsayin haƙuri sa'annan wani misali na daban ma'a saƙi saƙi Ƙabila daga cikin kabilun laraba wadda take zaune a ta'ifa a kasar makka mutane da waɗanda suke akwai orwa daga cikin su shine shugaban sun waci annabi sallallahu alaihi wasallama matuƙar wata ba su tsaron annabi sallallahu alaihi wasallama gaba suke dukkan abin da zai cutar da annabi shi suke wannan ƙabilar sai suka haɗu suka rike suka ce a je a gaya wa annabi ya daina irin abubuwan da yake daga ta'ifa aka tare urwa shi ne shugaban saƙir shi ne shugaban wannan ƙabilar urwa ta a mas'udu a saƙafi shi ne shugaban saboda haka ya tafi daidai sun ya ga yadda annabi yake da haƙuri da irin maganganu da halayya da annabi yake da sai kawai ya musulun ta saboda ya zo ya ga ɗabi'un annabi ya ga yadda ya adawa da ake yi ƙarya labarai da irin na ƙarya da yawa kuma yanzu ana hana ta alheri saboda ƙaryar da masu ƙarya suka mutu sai a kan yi ta tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kan ka da tsakanin abin da zai ma amfani hatta wanda zai cece ka zuwa a tsira sai wani matsalaci ya kange kamar yadda muka ba da misali jiya cewa shekaru suna amfani da kalmomin batin saboda su hana suka fahimci gaskiyar da ake magana da sai halakar da hakan aka yi da shi da ya shigo garin makka shi urwa bin masaud al-saqafi sai ya toshe kunnuwansa da auduga kuma yana son ya magana da annabi amma baya son ya ji kalmomin annabi to da za a yi sau saboda haka da ya shigo in samu annabi annabin yana ta bayani yana kira zuwa da mutane sai me zai hana a buɗe kunne na inji mai kiba shi ne sai cire yana sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji kalmomin ba na wasa bane ba kalmomin sa bane na ubangiji wannan yasa sai ya musulun da ya musulun sai ce gashi gashi gashi gashi abin da yake tafi da amma shi ne shugaban ya koma ƙarifa don ya ba su labari ya ce musu amma ya musulunta daga cewar ya musulunta sai suka fara harkarsa da kibiya wasu da dutse wasu da kibiya wasu da ware da haka suka kashe ya yi shahada ya tafi abu shi kenan don haka daga ƙarshe suka ga dai yaya za su yi dole a je a samu annabin na san su ba sa bukata sai suka yi guruf kuma gaba ɗaya sai suka tafi suka tafi da niyyar yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ma suka ji kalmar ba su karɓi musulunci ba amma sai suka kawo abubuwa suka ce idan yana son su musulunta don sun ji orwa ya musulunta amma ga abin da suke nan sai in ya yarda za su yi abubuwa guda kira sannan na su tafi musulunci sharaɗinsu na farko shi da suka ce suna son yi halatta musu yin zina ta kuna gani wannan zai yi wani ba aka bara su musulunci ba sai an halatta musu yin zina sannan sharaɗinsu na biyu annabi ya yi halatta musu shan giya da ku ji ba abin da addini ne yana kore su su suke tabbatar ba a halatta musu sai iya abu na uku suka ce suna son annabi ya halatta musu cin riba a dukiyar kun ga dukka ba ne manya manyan zunubai suke ta ɗaibuwa sannan suka ce kuma na hudu shi ne ya yarda musu za su rinka yin sujjada malata ha to me musulunci kenan lata da uzza ai babu sannan abu na biyar ya yi musu abuwa ba za su rinka yin sallah ba <laughs> kai ka zo wani shafin shi ne ko <laughs> abu na shida shi ne na ƙarfi suka ce in kana son mu musulunta mu bi to kai mana alƙawarin ba za ka karya kuma kanmu ba to me aka yi kenan هذا الشروط لا يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وانا من شروط لما قال لا يصير بلن كربيت لا كبدائل ما عليك شرطي دول دول أبن نفسك بلا أي عرض المسلم وانا مسلم كده كده باتا صلى الله wani musulunci kake za ka sujjada ma kuma wani musulunci kake yi kuma kar a girma girmama abin nan kar a karya ma gudu kana nan tare da wani musulunci kake kuma a halatta maka yin zana wani musulunci kake a halatta ma cin riba wani musulunci kake a halatta maka ɗan giya babu a to annabi yake wannan sharafin ba zai karɓa ba ko su musulunta ko kuma duk abin da za a yi kai in yaƙi suke buƙatar sai a yi ba wani abu da ga suka gama tunaninsu daga ƙarshe suka ce to za su musulunta amma duk sun sanya sharuɗan sun janye su amma abin da zai faru shi ne su ba za su iya karya su da hannun su ba sai dai shi in zai karya ya ya karya <laughs> ha wannan ku ya zo da sauki ni zan kakkarya su ba wani abu ne. ba ku musulun da ba shi kenan zan kakkarya su can banza ita itacen wasu don an karya shi sai to kun ga yanzu wani sai musulun da misali sun zai ce maka baya son a taba masa kai biya ma ya za ka yi ina so in gwada hakurinka a nan zai musulunta a baya ta ba da zina baya iya haƙuri kullum sai ya haɗu da mutum da haka yanzu yana son ya musulunta kai ne zai karɓi musuluncin a gurin kayan da irin ɗayin zina mai za ka gaya masa za ka ce kayan ta a na son ya shiga musulunci a tuya ba kai ba abin da za ka sai ka ce munafikin banza ne kawai ya tafi <laughs> to ai bai kamata kai haka ba yawa bai kamata kai haka ba don haka tun da shi ga yadda yake dole ka samu hikimomi akwai wasu masu ra'ayi tun zamanin imamu shafi'i ra'ayin su shi da in ka ga mutum yayin zina to Allah ne ya nufe shi inda Allah baya son a yi tunani ba zai barke ba ka zo da ra'ayin barza ne su ne wanda Allah ya ambata cikin suratul araf wa idza fa'alu fahishatan idan sun aikata alfasha ta zina wallahu amarna bihi sai Allah bai umurce mu don iya ba mu iko in baya son a yi ba zai a wannan zamanin mun samu wani ta haka an gane mun samu wani yarsa tana mutane suna neman ta suna suna kamar ta aiki haka da to sai aka ga cewa kuma gashi ana bar da shi ma kansa ba musulmi bane amma dai ya kamata ya hana wannan abubuwa ne saboda ba ba wani addini da ya yadda da wannan ba ku ta al'ada da ta yadda da wannan babu kowane irin addini da kiristanci da musulunci da duk wani abu da ka sani inda ya zama muru'a to baya yadda da ana gaya masa to ana ganin ana ta jiye masa takaicin wannan abu nan sai ce wai yana tambayar waɗanda suke masa magana yake to wai shi mai yin zunan nan da ita idan ya zo kan hadda farjin yake ɗauka ne ko yana yi ya bar farjin a gurin haka <laughs> ce yana yi ya bari na a gurin ita a to ne ne ba ita ta ba da kayan kayan ta ne kuma ta tafi da kayan ta ake ɗauka ba <laughs> to kaga wannan wai yanzu irin wannan in ka gama da shi a zaka da to suka zo suka samu babu mu suka babu dalilin da za a yi wa wani mutum azaba bai kamata a yi wani azaba saboda wai duk abin da aka yi wallahu khalaqa kuma ma ta'malu duk abin da kuka aikata a abin Allah shi ya halitta ku kuma da ayyukan da kuke wannan ba dalili bane ina ta kun bayyana to jaza da wannan kasa sabar sai ma shafi ya ce to yanzu ba wata hikima kuma babu wani rarrafin ka da za a tsaya a kai a maka wani dogon bayani akwai kular ruwa suna irin butar kasar nan suna kusa da imamu shafi a cike da ruwa da yake yana ganin bai kamata Allah ya yi wani mutum azaba ba dan ya saba ba saboda ai Allah shi ya halitta aikin sabon in baya so ayi ne ana mana kawai gaba daya ko ba ku gane magana ba sai ma mu shafi kawai sai ci wannan butar ruwan tsatsuwar butar sai ya buga masa a cikin ya fadi kai ya farfado ya mu shafi ya ci gaba da gare shi ya watsi da shi kawai ya gama abin da sun da ya tashi sai ya tafi wajen alƙali ya kai karin imam shafi ya ga kira imam shafi yaya aka kuma su haka har ka kabe shi ya ce ka tambaye shi mana alƙali mai yake ya maimaita abin da ya faɗa ya ce a ah, to ai yanzu ya gane cewa mai yasa ya iya taɓa shi a sanya rama da ya farfaɗo da ya taɓa ni mana ya ɗauki kulan ruwan ya rama sai ya ce ya gaisa cikin almajiransa da yake oh ka san hanyar lafiya nan ko ya ce to haka ubangiji yake yanzu ka zo ka ce duk abin da kaga dama za ka fi Allah ya kyale ka komai a ce ka gane ni ma in maka abu ba za ka iya taba ni ba saboda jama'a ta za su daga ta su kari fatima kila in ka taba ni to idan haka ne da zai sa Allah zai sa dokokin ka take ka kuma ka ce za a bar ka haka kawai dan adam ma kana bin shakkun kun saboda jama'a sa balle ubangiji da yake da rundunar mala'iku ya hana abu kace sai kai kuma kace ba za a ba azaba ba ai ba zai ba to saboda haka suka ce ba za su karya kansu ba da hannu to wannan shine manzo Allah yake so shi wannan kan wani abu ne wanda za a iya eh abun nan ɗinsa za a iya karɓa kazalik yake haka nan kuma wa ma kurai annabi yi hakuri iri daban-daban tare da kurin sawa wanda kun san sunansa aminu a wajen su kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ma da annabi mai gaskiya ne kuma amintacce ne a gurin ɗabi'unsa da halayyarsa sun sa sun amince da amma lokacin da ya zo yana kiran su bauta ma Allah shi kadai sai kuma suka fara makin iri daban-daban da haka idan za ka karanta kisar annabi tare da ƙuraishawa za ka ga abubuwan da suka ma annabi suna da yawa kuma annabin ya sanya. an kai ana zagin annabi ana yanke hulɗa da waɗanda suka yi imani da shi ana azabtar da su suna masa makin iri daban-daban ya kai matsayar an jefa masa kundin rakumi ya yi sujjada kafin dabba ake zuba masa bayan ya yi sujjada a gindin ka'aba to ai ka za haƙurin ya kai haƙu ya kai cutarwar da aka yi wa annabi sai da allah ya turo Bala'isa ya yi ma abu jihar barazana ya zo zai cutar da annabin saboda ya cutar da annabin iri-iri annabin ya yi haƙuri ce in annabi ya zo yayi sujjada shi ko zai taka kan annabi ya rike ba zai ɗaga ba kuma hakan ɗin ya faru da shi annabin yayi sujjada ke burin da zai masa wannan aiki sai ga Abu Jahl ya fito annabi yana sujjada ce sai ya ga wata wani raƙumi yana son ya yayi hujumi kansu ubangiji da ya turo mala'ika ya zama wani irin abu sai ya kan abu da abu da ne juya dole ai saboda haƙurin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu jahal ya zagi annabi a ba annabin bai canza masa komai ba ubangiji ya saukar da aya ya raba mu annabi ya tabbat ya da abila Allah ne ya raba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ma shi annabin da yi wannan saboda haƙuri don haka misalai a cikin rayuwar annabi wanda ya ba na haƙuri suna da yawa abu na biyar a tawabu shi ne yi wato tawabu'i wa huwa bidul kibr kijiyar girman kai duk wanda yake da yi to ba shi da girman kai wanda biyu yake da girman zai ko ba shi da tawafi saboda ba za su iya haduwa a guri ɗaya ba wa huwa ihtiramun nas shi da girmama mutane wannan shi ake nufi da tawafi wa taqdiruhum da ba su da kaddara su da matsayin su da ba su girma irin nan wa adamu ta'ali alaihim da rashin ɗaukaka kai akan su a istifaru bihim ko kuma rashin kaskantar da mutane kowa ka ba shi matsayinsa wannan ne kana da tawabu kowa ka ba shi matsayarsa kuma ka girmama shi ka mutunta shi kada ka nuna ɗaukakar ka akan mutane to wannan ne kana da tawabu tawabu yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so har ma manzon kira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma tawabu a abdun wani mutum ba zai yi tawabu ba illa rafa'ahu Allah sai Allah ya daga shi duk wanda ya kaskantar da kai yayi sawabi Allah ko zai kada daraja wanda kuma duk girman kai zan kaskantar da shi ne girman ni ga karshen girman kai wa huwa min as al-hamida tawadu yana daga cikin sifofi abun yabo ya yajibu an yatahamla biha kullu muslim wanda ya zama wajibi kowane mutum musulmi ya yi ado da ɗabi'ar tawadu kada ya zama da girman kai kada ka rinka jin kai mutakabbiri ka fi ƙarfin ka sa kaza ka fi ƙarfin kin kaza ka fi ƙarfin ka zauna a wuri kaza girman kai yana cutar mutane yana cutar mutane abinda zai ba ka kuɗi ma sai ka kasa yin su saboda girman kai abinda zai amfane ka sai ka kasa wani yana ganin yanzu da ya tambaya sanda ta ke kyawu gare ya kai ka ba ke kyawu ba girman kai ba zai iya tambayar masanin sallah ya gaya ba sai dai ya kai ka ba kyau din har ya je ya tarar da ubangiji wani saboda girman kai ko mata ba zai auri sa'arsa ba don haka dan ƙarya sai ya je ya je gidan alhaji mai rera ya je gidan wani alhaji mai matsayi ya je gidan wani mai barci kai ba sarki ba bai kai ka dole sai ka auri ɗan sarki a kan girman kai kai ba tajiri ba bai yasa sai ka auri ɗan tajiri kai ba kai ba ɗan gwamna ba bai yasa sai ka auri ɗan gwamna a kan ba karan bani ba kuma ma a matsayinka yadda kake a matsayin nan idan ka auri irin wannan matan ka gaya ko abinda za ka yi ka yi mata gwaninka ba abin da za ka yi kai mata balista hasali ba tana ganin taimakon ka dai domin uban ku yana da hali abin da aka yi mata na kayan aure kila mai yiwa a auren ka an baka mota sai kuma uban ka ko keke ba ido to sai ne motar ce za ka hauka mata gadara idan su tura ta ba za ka siyo wataƙila ma sun uban ka ya tafi dubai ne ke sayowa kaya wata irin sutura za ka zo ka burge a gidan su katon katon ake sai saukewa na jus da duk wani kayan jari bai kai sai ka yi sa'a ka je wajen ka kake kan coca cola me ya kai ka wannan karan bali in ba girman kai ba me ya kai ka wannan karan bali ka je ka auri ka sai sa imamu shafi'i da ma gabata gaba ɗan sun ka yarda da kufu'i a wajen aure in za ka yi aure ka aure daidai da ka daina karambani wallahi kai makan ka faɗa ina gaya ma ka daina karɓa ni irin wannan ba na shiga cikin ka ko yawa aka zo ana son za a za a kulla auren da ni tukunna ita kanta ba ta tuka ta aiki na ji a yi gaba Wannan wallahi tallahi ba kala ka bane kai ba ka faɗa ni waye dan waye da na samu ma ana tutsawa da kai ba sannan daga kayi irin wannan auren za a sa masa sura dan hajiya ko matan hajiya ko cikin hajiya kai da kanka ka jawo mutum ka wannan kasancin aiki ko ba haka ba saboda haka ka nemi gare da kai yawa gara wallahi ko samu wacce in na ba ta dubu ɗaya za ta fi ɗaya eh, na kyauta wallahi ma amma wata dubu ɗari za ka aje dubu ɗari ka aje a kan me me zan yi da wannan me ne tana maganin ba komai ba kayan ka mata kaji ta ci tana jin ba kai komai ba saboda su kayan ka tabaru ne. to me kai da wannan karan ba kin ba girman kai ba kai ma kanka fada girman kai cuta ce duk wanda ya kaga maka sai ya cutu da shi za ka sha wahalar banza to je za ka ga kai mun ake aure saboda kana da ruba albashin ka dubu talatin girman kanka kuma ya yi yawa saboda haka sai ka kama gidan dubu ɗari da ko ɗari wa zai biya maka keken karambanin biya? ka dai ka kama gidan talabijin kawai wai kai yanzu ka shi ƙarfin wannan saboda tsabar karambani shi ne za ka ga abin ka sa kanka cikin wahala ka je kuma ka siyo baki ma in ba sa abu a daga nan a fara neman ka a kwana a rarraba ba ta ce matsalar kenan ba ta girman kai haka za ka ga wani bai wuce ya hau mashin ba sai ya karan bayani a haɗa baki ya ci baki ya sai mota man da za a zuwa mata ma ya bai masa aiki wani ka? kai dan Allah ka ɗauki rayuwa akan dai ba ka da tawazu ina ka sha wahala ina gaya muku ka tsaya ka daidaita rayuwarka akan yadda ya dace ka haƙura wallahi duk wannan in kake ba za ka hau mota ba dan baka kai ba ba za ka hau mashin ba dan baka kai ba ba za ka zauna a wancan gidan ba dan baka kai ba ba za ka kawo ruwan ba dan baka kai ba duk in ka mutu ka je lahira Allah ba zai tambaye ka su ba abin da kawai zai tambaye ka bai tawabu in ka amma ka tusa ma kanka girman kai kira za ka ga wani wai shi riga ma ba zai iya sa wacce take kasa kasa ba sai dai a ɗinka bai biya kuɗin ba ta yi kusan mutuwa yana nan ana ba ka biya ba ba shi saboda wai ya burge mutane ayya da Allah ka dauka mutum ka rayuwa mai sauki shi ne ya zama ka aljihu yajibu ya zama wajibi an nata hamla bi a kullum muslim duk wani mutum musulmi ya yi ado da tawazu ka bari Allah ya ɗaga ka amma ka shiga gidan da ba ka kai ba ko kuma dan ayya eh, kana da wani gidanar ka je ka aron martani aron martani da mun san an riga ma wasu suna yin aro ya sa katuwa riga ya samu martani ya hau da zai sa kuma sai masa ƙarya wallahi ba wani ya taɓa zuwa yanzu ina zaune a ƙofar gida rawa ne su lafiya lafiya ba da yare dala anan da wani na ce ba a nan ba zan faɗi sunan ba ya ce sahaba me ya faru ta ana son ya ce nan gidan ku ne ta nan ba gidan ku ne wallahi nan ba gidan ku na ce ya zo da kai nuna maka yake ne na ce to nan ba gidan ku ba na ce ka ga gidan ku wallahi ba ya ya gaba gidan ya dawo ka san abin da ya ke da ya dawo ya ce wai kanuwar su amma ya zo da ita ya nuna masa nan da gidan na ce a to ba nan da gidan su ba ta da gidan su saboda haka ka ɗauko ƙalwar ka zo ta da gidan su don za a kawo ka ga wannan wallahi ƙarya ce ba wannan magana suna ji a ita ce ke sanadiyar rabuwar su da yarinya ta ce to tun da ƙarya zai masa ba za ta fara kuma gaskiyar ka ba ka gina gaskiya ba wannan ita ce ruba ɗariya girman kanciya ba ka kai ba ka sai kakai ba an da ya sa kawai ka ɗauki rayuwa daidai yadda ka kake kazunta ba abinda zai dame ka wani. wajibi ne koyi wannan tabi'ar ka yi ado da ita Wata wabu mara yake fi ta wabu ya dullu ala kusurin kulub yana nuni a kan kyakkyawar tabi'a wa iza ta wabu samu idan mutum ne ta wabu rafa akullah ubangiji sai ya daga wa ma tawada ahadun lillah babu wani mutum da zai yi idan Allah illa rafa abu sai Allah ya daga ba mutum ya ko na hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama mutawadi'an manzo Allah ya kasance mai tawazu ne قال صلى الله عليه وسلم ده توافع من ذا الله ما نزي بعد مثالي من ذا الله يقول لو دعيت إلى زراء أو قراء لعجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت يا سلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتب da za ka kira ne a kan akuya kun san singalamin akuya ba da nama ya tafi in ka gayyato ni akan wannan zan amsa ba sai ka tara wani abu au wato kura da za ka kira a kan karfata an san karfata ko ko ba san karfata ba kafar akuya cinyar akuya ta gaba ita ce karfata an gani da za ka kira ni akan wannan la'ajab zan zo yana nuna maka cewa walima ba sai ka yi wani abu wanda yake ya kai kai in kace singalalin akuya wanda bai ba shi da komai bai da nama kashi ne ba abin da za a ci to in ka kira ni dan wannan zan zo saboda ya nuna maka ba wai tsabar abin da ka tara ne ke a tawazu yake nuna yake da za abin kyautar jira'in kafar akuya ba nama ba komai zan karba ba zan ce me haka kaga wani in ka ba ki wannan ka ɗebe naman saman kawai ka ba shi kashin lita wannan ba to yake ni in kai mun zan karɓa kuma in za ka kira ni a kansa dan ka gayyace ni laƙabin su zan karɓa wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka babu girman kai girman kai cuta ce duk inda ka sa zai cuce ka ويروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما أروى سوى حسن دجد ابي بن ابي طالب ان لا يدعو سئل عن التواضع انتم بيت مين ما تواضعي فقال سيك هو ان تخرج من بيتك فلا تلق احدا الا رايت له الفضل عليك يتي ابن دعي كرا تواضع سيدي كفتو اتكين جدنك دوان تتجمل تتجمل تتوقع يا سيكا سيني تاي تواضع انبك يا ضربك يا تواضع wannan shi ne fatawar idan ka fita a gidanka kana tafiya duk wanda ka gani a kan hanya to ka ɗauka ya fi ka kai ƙasa da shi kake kar ka ɗauka ka fi kowa kowa ma ka zama da shi ka ɗauka ya fi wannan shi ne kayi tawabu wakila an tambaye shi aka ce min alamatin tawfiq wato yana daga alamar samun muwafaka da dacewa da karbuwa a wajen Allah dan adam ya samu wannan annahu idza zada ja'u zada tawabu yana daga cikin alamar kana da tawabu'i duk lokacin da girman ka ya karu darajar ka ta karu a idan mutane zada tawabu'i sai tawabu'i ka kuma ya karu mana duk lokacin da aka nada ka kuma kan wani matsayi kaga ka zama girman daraja to ya kamata kuma tawabu'in ka ya karu ka tsara kaskantar da kai karfe wa mutane girman kai an gane in kansula kake nema da kana gayar da mutane kana gayar da mutane inda ga mutane za ka gayar da su in ga group din saboda kana neman ƙuri'ar su kana neman kansula to in an zaɓe su ka ci zaɓen to yanzu ka bi gida gidan kowa ka masu sallama shi da ka ƙara da wasu amma da group din mutane kake zuwa in ka zo maciyar su ka ce to muna neman ƙuri'ar ku kaza da kaza da kaza da kaza yana nuna ai yanzu ita ke roƙo kake to in Allah ya sa kuma ka to sai ka rika gidan kowa da safe zai ce sallama lafiya lafiya to yi hakuri ba ko ba ka ba ka ƙara ita nan domin yanzu in da guri biyar suke zagawa a anguwar to yanzu iya yawan gidajen anguwar za ka fara zagawa shine ka ƙara tawazu haka siya ba haka gwamna yanzu ya kamata gwamna ya tana ga gari yana bin mutane ba wai ya kulke a aiki kawai ya zauna ko kaɗan ba haka ake ina gaskiyar magana da haka kawai za ku ya kuke ne lafiya lafiya abu na jin yunwa <laughs> magana ce na aiki ko ba za ka bane <laughs> yawa saboda tawazu ne aiki yawa kuma kuna jin da hakan ake ba za ku yafi wasu abubuwan ba na ba za ku yafe ba a ba kuma dole za ku yafe ba a yi irin wannan tawazu a ake zai ga abin nan ai dai abin nan ba ko sai na umar gaban kasa ne ba ma gwamna ba amma ya ɗauko buhu alkama a bayansa wata talaka tana zaune matafi sai da ya zo ya nika alkamar ya toya baba ya ɗauko yana gutsurawa yana ce mata kifi sayyidul qawmi khadimuhum shugaban mutane suke musu hidima kuma shugaban kasa ne ba ya ma magana gwamna a shugaban kasa ne to da kwanan ita ce hidima da haka duk inda girma ke karu kun ga umar ya fi kowa aiko amma kuma ya yi tawa da iko kowa to wannan shi wa idan idza zada maluhu idan dukiyar ka ta karu za zada safa'uhu kyautar ka sai ta karu ba wa in tana karuwa kuma kana tsukewa ba tana karuwa kana jan bakin zik tana ana cika jaka tana jan ba bude zik ake ba rufewa ake ba ka rinka miƙawa za ku ga wani hadisi da za ku karanta a zuwa mu karatu na gaba akan babin waccan sadaka da muke magana manzan Allah yake masu kuɗi ya yi wata kalma ba da sai ce illa man haka hakaza wa haka ba, wa haka ba, wa haka. Ya ce sai wanda ya sake kudinsa zai watsa sanar mutane su zai watsa sanar mutane su zai watsa sanar ma mutane su zai watsa sanar ma mutane gaba da bayan ko ina ke zaki in ba haka ba kana cikin danja sai mun zo kan hadisi yawa wa idza zada umruhu idan ka ta karu ba buri ake kara ba ka yanzu akwai yan tanti ne ko yan tun wane ne kaga mutum bai sallah bai cikakkiyar ibada amma yana cewa 2000 bane ne za a sake 19 ko to yanzu haka wani yana nan yana kula da 2019 baya sadaka ko ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya zauna kuma watakila ma ba neman su ba kwasa yai ka san daban ka nema da kuma na kwasa ko ba suka ba in ba za ba ya kwasa ya kuma tara ya zauna yana jiran 2019 zai fito wani abu ko wani abu zai fito ko hajiya maka za ka kai 2019 me yasa ba za ka yi sadaka ba ko dan wannan sadakar ma ka mallaki zukatan talakawa ko ba haka ba ne watakila tutar da ɗaya ta zuba da sauƙi kawai ce mun yi mu baya fito da ita da Allah sai sadaka ba zuwa ga ka zauna ka zauna abin nan ba kana wani tutar da lafiya in kai wata haifi ka zai ta alahira amma ka fitar yanzu ka ba bayan Allah ka gani daga nan an fito sauran da yake sun daga maka addu'a amma ka yi yin kyauta ka jaji wa jama'a wa auka ya tara dukkan a zaka ya ja ya zuke ya ga account din ya rufe yana jiran sai 2019 sai zai fara raba muku indomie indomie ta ita kai indomie a indomie a ba indomie ba kuma ba gane wa ba ne yawa idan da ne yawa to ka gane yawa an ba wata wata wata wata fulawa wanda bata ka haɗuwa da nama ba ka zuba mata ruwan ɗumi ka sa yaki da man gyaɗa kamar magi kwaɗayin kai ƙaru daga nan suka kamu da ƙwami zai kuri da Allah idan za da ƙuru idan za a yi wani ta ƙaru za da ibi ta haɗu sai ya ƙara ƙoƙari wato kenan kamata ya yi duk wanda ya samu tsawon rai yanzu ya kara kokarin ibada ka daina ka haura ba cikin ka haura ba saba'in yanzu ba ka da buri ma sai wani mulki kake sa A yanzu kan kayar kwanke ka rumfa sabbi bi amda rabbika wa sadahu innahu kana tawwaba in dai kamata ka tsaya kenan yanzu banda istighfari da tasiri. annabi da Allah ya gama masa wahayi shekarar 63 da ya kai 63 Allah ya ce wahayi ya kare duk abin da za mu faɗa ma duniya mun gama ba ta duk abin alheri mun faɗa don haka zaman ka a duniya bai da amfani za ka dawo gare ni aikin ka ta gama abinda muke son ka isar ka isa komai ka yi don haka daga yanzu da surar izaja a tabo to abinda za ka kama yanzu fa sabbih subhanallah subhanallah wa bihamdi walhamdulillah walhamdulillah wastaghfirhu astaghfirullah astaghfirullah abinda za ka kama kai kai yanzu ga mutum ya zo har yanzu shekara saba'in yana son a ba shi budurwa idan za shi da ita na ba lokacin da ba ta wada ba ka haɗa da yaro mana kawai su je ta sai kana da budurwar zuciya ga gurgura ga komai me kake jira ba ya fiye banda kai ta istighfari wa har kana son 2019 me za ka yi an haife ka tun 1940 ne ko 19 wani abu haka yanzu ka tafi har wannan lokacin 1940 duk baka yi aikin duniya ba baka yi aiki duk har yanzu baka ka shi ba kana burin 2019 sun baka ma ba za ka yi ba in an baka 2019 ma ba abin da za ka ba abin da za ka yi baya ma baka yi komai ba za mu tashi a nan shi kenan ba Allah ya kai kwatan ba to karanta mana Thank yi wa mana ce ba ban ce ba yau ban ce idan mutum ba shi da lafiya ya ne ruwan sama ban faɗa ba abin da na faɗi shi ne na kawo shi a mai ilu wanda wani wanda wani bawan Allah aka ba da labari yana karanta alƙur'ani ya ga Allah ya ce ya karɓar da ruwa da ya ruwan sama ya zo yana karatu sai ya samu inda aka ce zuma shi ba ubi sai ya dauki zuma ya zo inda ya samu abin nan zai tu ita tun da tun mubarak sai ya haɗa ya jiƙa su sai ya kayi wani amma ban ce wanda su rashin lafiya da laifin da haka na kawo shi da ababin ba da haka ana karatu ba ku ya wannan shi da abin da na faɗa abin da kuma nake in ciwo ya gagara an rasa yadda za a yi inda nake ga abin da za a yi mahalli shi ne manzo Allah ya ce wanda duk ya samu ciwo an yi magani an yi magani an kasa to ya magani ciwon ga fara wannan shi ne nake a yi amma wancan ba sai a yi ba to in sadaka ce ba ka so ita za ka yi yawa wannan kan ba sai a yi ita ce gaskiyar ba ya sa ba ta tsaye don ban faɗi wannan wanda kun bayar a kan ba'adul yaqini da yake damu na kawo misali a lokacin da ke guda za a ga ayatul kursi ga sanadar watakila mutum zai ɗauki sanadar ne ba ayatul kursi kina da shi amma magabatar da ya yi ido na ba da misali da wannan mutum ga abin da ya gani a alƙur'ani kuma ya yarda ya gaskata kuma ya amfani da wannan saboda ya ido amma ba an rubuta shi ne a mahallin ɗan adam ne ma da ya wannan ba an rubuta shi ne a mahallin ɗan adam in Allah ya faɗi abu ne ya shi da shi ya kaskata ya yarda ina fata an fahimta yawa abinda an yi yake kai maganin ciwo da shi in ka rasa yadda za ka an je asibiti an yi an yi ciwon lalatarwa da shi ne kai kai ya sadaka manzo Allah cewa ka dawo yi magani ya ku bayan Allah da sadaka da yin sadaka in ciwo ya lalace ya kasa wannan shi ne kaɗai abin da za ka ya shi ne da sauransu duk baya mun kawo shi a bayyaki ina fata dai an gane yau kaga mutane ana wani an kalli mutane wata su yasa idan muna karatu sai mutum ya kunna waya in an bugo sai ya fita kalmar da ya fita ya da ya fice ta ya ji to ita zai ce ba da labari abin da muka faɗa baya da zai gane yawanci kuna ba irin wannan tsari yanzu ka kada da shi ne ji ne ya ce an ne ne abinda Allah ya ce a yi ba abinda ya uwar mai allah ya ce a yi wani shi gaskiyar magana ba abin da ƴan uwansu suke so a yi za a yi abin da allah ya ce a yi za a yi ubangiji cewa ne a cikin suratul nisa cikin ayoyin guda uku wanda ya magana da? ya faɗa ya yi bayanai duka a cikin ayoyi sai da ya maimaita ayoyi na guda sai da ya maimaita kalmar yusi na biha augaita da ya zo magana ɗaya ta ƙarshe ce su da biha augaita mace take ba wani mutum da za a raba gadonsa sai an cire wasiyar ne wasiyar idan ba su haura da ƙa'idar da addini ya kuma ba su saba ba Allah sai an cire ka sannan ƙur'ani ce audaini ko bashi da ake zai sai an biya ba wanda Allah ya halatta masa gado ya ci gado sai bayan an cire baki baka ci gado ba sai an cire akwai abin da malamai suke rubutu suka ce hukukun ya ta'allar da tarika haƙoƙi da suka yi ta'alluki da dukiyar da mutum ya bari akwai tajibin lai hatta ni kafanin in ba mai saya daga cikin dukiyar babaci aka ce a saya in duk waɗanda ya bari ba wanda yake da kudin da zai saya dukiyar ka tarzuwa masa a cikin wasiyar da ya yana motar da za ka ɗauke shi in ba wanda zai ba da mota kyauta kai wasu malaman da ce hatta gurin da za a binne shi in hukumar ku sayar da kabari take inda za a binne mutum to a cikin kudin da za a siya in ba wanda ya siya sannan ya ce ban da waɗannan abubuwa kuma sai bashi da ake yi dole sai an cire ba abin da ya rage ake cin gado sai an biya in duk dukiyar ta tafi akan biyan baki to dole magada su yi haƙuri sannan kuma in duk dukiyar ta tafi ta kasa biya maka baki bashi yana kan magana su dole su biya balle ma Allah ya masa abin da zai biya amma wasu sun tsaya wannan ya ke nuna muku haɗarin da muke ciki a yanzu wato dukiya ta fi aljanna ta kenan wanda manzo Allah kuma cewa in ana bin ka ma baki in an zo aka kwantar da gawa ta ya kan bai yan uwanka ana bin ka baki eh ana bin ka to ku yi ma dan uwanku sallah ni ba zan yi ba abin da ya kai manzo Allah ba zai tsaya akan kai ma sallah ba yanzu shine dangin ka suka tsaya wai ba za a biya maka waɗanda irin mutane da waɗanda ku yi hankali wallahi muna cikin hatsari iyaka duk kudin da kake tarawa ɗan uwanku ba sa kanka wallahi kana mutuwa ba za su ma gata ba su biya ma bai gado kawai za su ce a raba wata irin kauna ce wannan me ya ɗan uwan ta Ba ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa baki yana ana kasancewa a cikin kabari amma yanzu dan uwan ka ne suke son a biya ba kuma kudin ka ne ba su bane wai a raba musu gado su rabu da kai su ba yau da halin da kake ciki a lafiya sannan wai dangin ka ne irin mutane ne wadanda me imanin da ake da waye ya mutu wannan zuciya in sun ba za ta musu amfani waye ya mutu Allah zai tsoron musu da amfanin sa ba za su bi Allah ba idan sun bi Allah Allah zai musu abin da zai amma ɗan adam ya zai ya ce wai ba za a ba kai ka je lahira ku san yadda za ku kare da ubangi kana lahira kana yin wahala wai yana jin zai ji daɗi mutuwa ba za ka kai ba wani irin tonon asiri kake son Allah mutu kai ranar mutuwa in ka mutu da ba za ka rufa ma wanda ya tafi lahira asiri ba da kuma dukiyarsa haba jama'a wannan wani irin imani ne mutane suke da wani irin musulunci ne kan ake yi tsakani da Allah wani irin addini ne da ba za a bari dukiyar kamar ta rufa maka a ido bayan ta mutu sai dai kawai su ce a tara kuɗin a raba mutu to yadda za a yi kenan yadda Allah ya faɗa wallahi ina rantse muku da Allah za ka fara duk waɗanda suka hana rabon wannan gadon suka cinye dukiyar ba a biya musu baki ba wallahi zai yi kira a su gobe kiyama wallahi Allah zai da su a gaban domin nassin Qur'ani ne yake an biya musu baki saboda haka su yi jarumta su yi ba Allah tsuru su yi ta'alluki su yadda su jarumai ne za su iya ɗaukar azaba za su hana da bangaren su hana gobe su yadda Allah bai yi za su je ba kuma wallahi sun faɗa sai sun yi kuka wallahi wallahi tallahi sai sun yi kuka Allah ba wasa yake yi kada wani ya ɗauka ɗan adam yana wasa ai Allah yana wasa kar ka yadda ka ɗauka Allah wasa yake wallahi ba wasa yake Allah da gaske yake ba ka wa badalahu qur'ani yana faɗa wa badalahu ma lam yakunu yahtasibun wallahi za ku gani a lahira zai bayyana duk abin da ba ku tsammani shi zai fito zan fitar da shi in ji Allah duk abin da ba ku tsammani zai fito wallahi wallahi tallafi wannan ba abin wasa bane ko da ka mutum ya tuba ya koma wallahi tallafi su tsaya su bari wannan abin ayi shi ne kada ya mutum su abin Allah ko ba haka ba wannan ya tsaya Allah ba zai mutu mutum ya mutu yanzu sun san halin da yake ciki ana tsaye da shi yanzu Allah ka cewa ba shi yana tsaye da kake fita aljanna kuma yanzu ba Allah kan ya mutu sannan ku zo ku tsare ku tsare tsakaninka da Allah ha ba jama'a wani irin addini muke wani irin imani da mutane suke da me suke tsammani da Allah Allah baya wa haka wallahi kowa ya kitar hankalin sa wallahi babu wani in Allah sai ya zo bin bawaye in kun illa atihi yawm al-qiyamati fardan abdan wallahi ko ni kabari ba ki a Allah ko ni a cikin kabari za a tuɗe maka shi a barci in ma bai lalace cikin ƙasa Allah bai barci rara maka da huffatan urbatan zarna da loba da faratunka da gashin kanka da lobarka ba ka ci haka Allah zai kada kai wannan sannan wani yana nan duniya wani yana cewa a sha makarce a hana ka gabuwa da Allah kuna yi ne wallahi ki sa magana ku yi zafi saboda ana yi ku kiyayi Allah wallahi ku kiyayi idan kuma ka ki wallahi lokaci zai kone maka lokaci zai kone maka wallahi Allah ya takura tun kana yawo zai dora baka ciwon kai dole ka kai kanka asibiti dole a baka gado Allah yana takura ka sai mun kai matsayin da ba za ka iya tashi ba a kan gado balle ka ji mana kana ji kana kallo za mu tuno mala'ika ta rayuwa me za ka gaya ma Allah wallahi kowa shi zama kalin wallahi Allah ba wasa yake yau Allah ya Allah ya wani ba Allah ya saka ka mota yana neman addu'a a wajen mutane suna roƙon Allah ya dawo masa da abin da aka saka ba ubangiji ka tsare da Allah daga dukkan waɗannan al'amura ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأجرا حسنا ربنا آتنا لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على